alaikum salam malam na'am maranas na'am ina jin ka alhamdulillah ah, to kamar yadda dai ah, nake ta ƙara maimaita wannan tambaya ah, saboda abin da ya sa ka yi haƙuri abin da ya sa na yi maka wannan tambaya kuma har na kira ka zan nemi uzuri na yin rikodin yi eh, kai ka yi rekodin ba laifi eh. abin da sa ne maka wannan tambaya ah, wato na ganku tare da Usman eh, Usman kuna zaune Usman mai dubu isa wanda kuna zaune ka gabatar da shi kuma a cikin gabatarwar da kai har kake yaban waƙar da waƙoƙin da yake yi kuma wanda na san cewa waɗa da yake yi ba yana yin ta bane haka kawai ya yana yin yaban annabi amma yana haɗawa da kiɗa kuma lalle ka shi eh, ka nuna eh, wato yabawa game da wannan abin da yake yi kaya bi wannan abin da yake yi in ma sunna ce in ma bid'a ne to kaga yi yabo akan shi ita wakar da yake kuma wakar da yake yi yana yin ta ne da kiɗa to ganin haka wannan na farko kenan na biyu a tunda na gan ku tare to kaga misali duk nukuta mu fara kammala ta sai mu shiga ta gaba eh a duk akan wannan din ne to ba a yawa tunda na gan ku tare to kaga na san cewa abin da ni nake tsammani hmm. shine kuna da saɓani har a akidu. Eh, Kuna da saɓani na fahimta? Kuna da saɓani. Mu fara gama da harkar kiɗan. Afuwan tun da abu ne na biyu. <laughs> Mu gama ɗaya sai ina zuwa. Sai mi na uku. An garba kalla muna zuwa ina zuwa. Saboda kada mu ci. Da kayan mun uzuri. Da kayan mun uzuri gaskiya. <laughs> Hello? Na'am na'am ina sauraron ka. Yawwa to kaga idan yanzu misali a yanzu ina gaya maka dalilin da yasa na kira ka ne to kaga ba mamaki yanzu idan kuka yi min tambaya ko ni ne muku to idan na wajahar da amsa ya zama kai amsar da na bayar a wurin ka yawa taimaka daidai shi kuma ta saba to kaga sai ya zama an samu ta dawuri wato za ta samun jujjuyawan al'amura amma kai yanzu idan na kira ka na san matsayinka akan wasu al'amura mai hmm. yiwa matsayin ya dace da irin nasa to kaka na san da wasu mutane ne wanda zan zauna da su masu fahimta iri daya idan kuma ba haka bane to kaga ba mamaki ya zama shi sai mu yi abin da zamu yi da shi daban hmm. kai ma sai mu yi da abin da zamu yi da kai daban misali hmm. kai kana da magabaci kana tafiya ne akan kitabu wa sunnati sunnatu ala fahimmi salafi salihina ko ala nahaji salafi salihina haka ne? Hmm, insha Allah. Yawwa shi kuma kaga abin da yake cewa a sake kowa a kama a bar kowa a kama manzan Allah. Hmm. Baya tare da kowace firka kowace firka ya ce baya tare da kowace firka. Eh. Na? Ba na son ka fada cikin yin tafsilin masail ɗin. gara a bai kuma malam ya nukuta da tattaunawa zan yi nukuta to na gane yanzu zan gwada to yanzu zan fara ma tambaya to wa sha Allah zan fara maka tambaya to alhamdulillah tambaya ta farko me matsayin iyayen annabi a wurinka ah, ba ita ce kansa ta farko ba nazo zo na ba ita ce matsalar tambayar ka ta farko ba eh yanzu da ita zan fara a karamar kalla ai ina da dama tun da ni ne mai tambaya kai mai bada amsa ina da damar na fara tambayan ka kamar misali wanda aka bashi wanda zai wanda misali in zaka eh, in aka zo ka zo jarabawa eh. kaga ai malamai suna ba da dama ka fara amsa ta goma ko ta kaza ko ta kaza misali nake yi haka ni ma mai tambaya ina da damar in yi tambaya yanzu ko in ina da damar in fara tambayan ka daga kowane bangare tun da ni ne na bugu kuma ni ne nake so ka bani amsoshi hmm. ai baka sanya na jeru abubuwa na ba so tambayar da nake ma kenan me matsayin iyayen annabi a wurinka. matsayin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam a guri na hmm. ɗayan malam muhammadu aminu shankiti ne a cikin abuwa bayan tunda kana yin tafsiri eh, la'alla san tafsirin na abuwa bayan abin da

in zan yi uzuri mu wuce ah, shi kenan amma dai amma amsa bata fito ba amma barin tambaye barin maka tambaya daya na zan yi maka tambaya ga kashin wannan gabar eh ba laifi menene alaka ka da alƙadi iyad kuma wani irin kallo kake masa me littafin ashafa me littafin ashafa na ah malami ne mana na musulunci babban malamin musulunci wanda yana iya yin kuskure Alaƙa ta da shi ah, ka yadda masoyin ba na son mu gina magana akan shakka ko akan abin da tunda magana muke ta mu fahimtar da al'umma su fahimci addini ba addini ba kayan gidan mu ba na gidanku ne kaya ne na Allah ba maza Allah ya kawo so kaman amana ce wannan gaskiya ne malana hakan haka kazi iyad malami ne da musamman malaman ɗarika suna nasabta kansu zuwa gare shi da bugun kirji mm. da littafin sana'a shafa saboda gamsuwa da suka kan cewa mai san annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan manzilar da yake da ita da danna ke mm. masa da yan ɗarika su kai amma matafiyarsa da fahimtarsa game da iyayen ma'aikin Allah shine suna wuta ba musulmai ne ba eh in ka koma cikin littafinsa ikmalul mu'lim zaka samu wannan to ai ka gane alhamdulillah kana ji wannan da kai da yan dari ka da Allah dan tsaya dan tsaya a wannan gaba ba ka dama da wannan Allah ka tsaya hakuri ka ji ka yi hakuri ka yi hakuri Imam Nawawi ba ash'ari ne fahimta wannan bawan Allah da ya maka ishara da shi a shankiti to shi fahimta sama ba irin wannan ba ce wanda kuma shine na hmm. ne ra'ayi da saboda haka na son mu ce za mu faɗa da abu in na da amsa da gwada abin da ɗaliban wannan mun hallale mun hallale ta na ji ta ga ba za mu abin ta nake kulwan mutum abin da nake kura masa abin da kake shi ta ko ba za ka ce sai ka abin da nake ka samar abu ba in ka faɗi magana shi yana da hankali Allah ya bashi fahimta ya san kaza na ce kuma ga barwa bayin Allah za su fahimci komai me aka ce da abin da na so ai abin da yasa na so ka bayyana fahimtar imamu shankiti akan wannan matsala din shine abin da masu masu sauraro za su fa'idantu game da wannan tafiya amma da abuwaul bayan ba mun hallale wannan dalibin ilimi mun da matsaya akan wannan afwan duk ɗalibi musulmi wanda yake da alaka da ilimi duk da ji ka ce dama awam ne awam da dama shi ami jahili ne amma matukar hmm. ɗalibin ilimi ne aka ce da shi abuwa'ul bayan ga abin da shankitsi ya faɗa kan matsalan nan bai san magana ba kuma ba shi da ahliya ta ya koma ne nemi littafin ya duba ya game aka ce ai wannan hmm. ba a gaskiya a ka'ida ta ɗabi'ar ilimi ma ba shi da cancanta ta ya kutsa cikin tattauna akan ita wannan matsalar ta fi sa. Ah, ai ba tattaunawa ai ba lalle ne ba lalle ne shi an ya zama sai ya tattauna akan matsala ba iya abin da za fahimtar da shi Abuwan malamin da ya gamsu da shi kamar yadda ɗazu ka ce ta ɗalidi yake yi eh. malamin da ya gamsu da shi ko amini yana da fahimtar wani nake bi wani ba na binsa ko ba gaba hmm. yawwa ina bin wani wani kuma bana bin sa ba ne da karatun ba ko ban yadda da matafiyar ba wani kuma ina ni wallahi mana ina <laughs> eh, gana kaga kana kiran baka kana na fi kai da amsa wannan tambayar kamar na sirkan yama da rantsuwa akan cewa wanda ita ce ta kuma kuma wannan amsa zan bayar saboda haka doriya da wannan kalmar cewa mutashin kitsi ce matsayata inda akan wannan nukutan ne ba ni da wata sabuwar amsa kuma ta zan sake faɗa. magana ta kare shi ne na ce maka mun gama da wannan za mu shiga ta gaba to tayyib insha Allah akwai ah, a bayanin da na fara fara bijiran maka kamar yadda na tambaye ka me hukuncin me fahimtar ka game da mu wanda yake kiɗa da waka to fahimta ta game da waka halal ce a'a za ka maimaita abin da ka gaya mun jiya ne wanda yake kiɗa da waka ta san kana sauka a maudu'in ne ya karama kallawa. wannan na san kai ba ne ko sosai to alhamdulillah fahimta ta jani da waka da kiɗa eh, eh. musamman eh. kiɗa wanda shi za mu abin da ke koyi zuwa cin kwakwalwaka huta eh. ta game da kida ita ce fahimta ɗarika tijjani kan kida ah me fahimta ɗarika tijjani kan kida fahimta ta kan kida ita ce fahimtar fahimta ita a kan ɗarika tijjani kida ita zan karanta maka za ka iya yin haƙuri in biya maka bismillah to alhamdulillah wannan hmm. yana da littafin al-yaqutatul farida ya utarkar farida ina da shi amma dai yanzu baya kusa da ni amma yana da shi to idan ka ɗauke ta matanin ta wanda aka yi shi normal dai matanin al ta tulfarida da yake mafi shahara hmm. shafi na arba'in da takwas zuwa shafi na arba'in da tara. Na'am. Malam mai alyaƙo ta tulfarida ina tunanin kamar Abdulwahid al-Nazifi ne in ban manta ba. Hmm. Na'am. Eh, ike cewa Fa'idatun ga wata fa'ida naqalal qurtubi an sayyidi abi bakar at-tartushi rahimahumullah husu hmm. ila an qaumin hmm. yajtamuna fi makanin fayaqra'una min al-qur'ani thumma hmm. yunshadu lahum ash-shi'ru suna. wa yatrabuna sai su rawa su ringa rangaji da sauransu thumma yurabu lahum da zalika bid sannan sai a hmm. ɗauki bandiri shi ne ah, dindufa kayan kiɗa ne hmm. garba kenan muke ce mata sai a hmm. buga musu mandiri washa babati da kayan bushe-bushe na kayan kiɗa kenan halil kuma ahum halalun am haramun shin a yi a zauna tare da waɗannan masu wannan lokacin da suke wannan kiɗa a je a saurare su ko a je a halarci wannan aiki da suke yi halal ne ko haramun faƙala to ga amsar da ibashi mazhabun mhm. sufiyati matafiyar sufaye annaha cewa wannan aiki ƙarshen abin da mhm. kawo na shafi na arba'in da ta ne na bautar eh, na masu bautar 'yan maraki eh, littafin nailul amani malam muhammad mhm. sani kafinga ya yi isharar hmm. shi zuwa ga abin da yake nuni zuwa ga cewa kiɗa ba halatta ba a cikin addini ko a fahimta ta ɗarikar tijjaniya tare da cewa kai ba tijjani ne kuma amma kana yi yanzu da ɗan tijjaniya zai zo zai zauna zai karatu akan kiɗa karatu na haƙiƙa zan zo in zauna tare da shi domin wannan fahimtar ita ce fahimtar da nake kanta a tare da haka ina tare da tijjani akan wannan fahimtar ni ba na kiɗa amma kuma kai kana yi kaga kai ka saba wa ɗari kakka to ka gama yawwa shine insha Allah ka gama na to alhamdulillah a ah, tambaya amsar da ka bayar mm. akan ai abin da na ce maka wanda ya haɗa kiɗa da waka ka san abin da nake nufi a tsaya mana amsa ba yanzu kenan tsaya mana tsaya tsaya mana tsaya ai sai da ka gama aka da makallau eh. kuma duk wannan hujjar da ka kawo Sheikh Nazifi ya yi maganar kiɗan yaban annabi? <laughs> Mala kai ai tambaya kai. A'a ai ba da za ka yi ba. Amsa eh ko za ka yi ai yayi magana ne akan maganar kiɗa mutanen da suka zauna suna kiɗa suna rawa haka ne suna rangaji haka ne ya yi maganar cewa kiɗa a addinanci ko kuma kiɗa wanda ake yaban annabi ko ake magana kan musulunci shidu lahumu shi'iru kai ba kamar an ce kana da mukami a cikin shu'ara'u haka yawwa ai a shu'ara'u ai mawaka ne wanda suka ƙunshi shi'iru masha Allah ma'ana ma ya yaban annabi shine shi'iru ana yaban annabi shi kaɗai ne shi iri ba lalle ne yaban manzo da mu ya zama yaban annabi ya zama shi iri shi kadai amma kuma shi iri ne ce shi iri da maka Aina na ai ka san inda na ne ai ka san inda na ai ka san inda na dosa tambayar da yi maka hmm. tana da alaka ne da abin da Usman yake mai dubun Isa yana hada yaban manzon Allah da kiɗa. ai ba shi ne tambayar da yi maka shi kuma ita kuma yanzu wannan wutar da ka kawo eh. tambayar da nake so ne maka a cikin abin da ka kawo a cikin utatul farida eh. ya yi magana cewa idan an kar idan an zo ana kiɗa eh. ana waka ya ce wakar ta musulunci ko ya ce wakar wanda za ta amfani musulmi ko wakar yaban annabi ya faɗi wannan idan ya faɗa ka alkur'ani in ya faɗa ka kawo ka taɓa jin arna suna karatun Alƙur'ani? haka da maka in ya faɗa ka kawo ka kawo inda yake kiɗan ya dan annabi don girman Allah ka kawo lalata dan ga maka wani abu. amma ba ka ga mu akar maka Allah malam ah. ba kuma gomba baraka ji to malana ina jin ka yawa kamar yadda na gaya maka sautin nan daukan ake yi a sosai kuma ba ni da burin ka wata kalma wadda yara ko yan social media za su yanka su ce malam ya ya gaza ko ya tozarta ko ya yi kaza ka fahimta magana gaza ne abu ne da common a social media ai mun gina ai mun gina maganganun ta yin sa a social media shi yasa ba hmm. na son mu je gabar da zaka turje ka ce dole sai ka huda wani abu in kai min tambaya in na baka amsa za hmm. ka mun hmm. bayin Allah da suke saurara abin da na bayar a matsayin amsa idan yawwa sun sani in eh, to alhamdulillah sun sani to amma yau ni yanzu yanzu ka ba na tambaye ka ba na amsa menene matsayin ki ba na tambaye ka ba na amsa ba matsaya ta game da waka halalci yawwa amma yawwa matsaya mm. ta ɗaya da ka tijjaniya amma ni ba da tijjaniya ban saba mata ba amma kai ɗan tijjaniya ka saba akan kira malanas afwan oke ba ka saba da ka kenan kai ma asumi ya a'a a'a ha kai ba asumi bane ai ba laifi bane zaka yi kuskure yanzu ka yanzu ka gama ka gama sai na yi magana ka gama wa ba laifi bane ba ka saba wa dariƙa malam kana kida amma dan Allah in kai in kana magana in kana magana in nazo zan yi dan Allah kai shiru na yi shiru amma ina da tambaya ba magana a ce za a dawo da ni kuma a cakuɗa wani abu ba ba lalle in amsa shi ba a ah. Malanas ba lalle ka amsa shi ba a matsayin dai baka sani ba a kuma ba ina nufin ba amsa shi kaman ba lokaci ne tunda me abin da kake tambaye ni akan sa already na baka amsa a'a amsar ta fito ba kai kalla afwan matsaya na gaya maka ai matsaya ta matsayar tijaniya ka na tambaye ka to shikenan shikenan naji to shine ga karin tambaya a cikin abin da ka ka faɗa shine na ce ma kuma ɗaya ne ko a ko da ce karkace na ma karkace na tsuke ka karka ce na tsince ka ko ina son in ga gazawar ka ba wannan bane muna yin <laughs> kamar yadda ka faɗa za mu tattauna ne da buɗaɗɗiyar zuciya kuma bisa bisa ne ba wai a matsayin Za ka kure ni ko in kure ka ba saboda ai abu ne mai yiwuwa wanda in muna yin sa al'umma za su iya amfana in muka yi shi al'umma za su iya amfana ka kawo ka koro bayananka a cikin yakutatul farida ka yi bayani ne na sake tambayar ka shi wanda ya kawo wannan maganar ya yi maganar kiɗan musulunci tunda wannan da yake yin wanda na gan ku tare kuma sai da ne maka shimfiɗa eh. wanda na gan ku tare na gan ku ne a matsayin kuna zama ne ko alaƙa ce ta addini ta haɗa ku haka ne mun zauna muna kira A'a, alaƙa ce ta addini ya haɗa ku. Yawwa. Haka ne? To a ƙarƙashin Alaƙar addini ce ta haɗa ku. Haka na bace idan ina magana ka yi shiru aka raba kan lawo ina barin gaba kana yin magana kamar ana eh, <laughs> to da alaƙar addini ce ta haɗa eh. shi ne yanzu na tambaye ku cikin hujjar da ka kawo ka ka kawo mun hujja a cikin yaqudatul farida cikin hujjar da ka kawo shi ne yaqudatul farida ya ce kiɗan yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh ya ce kiɗan yabon annabi Muhammadu to baran tambaye ku ne baran tambaye ka al yaqudatul farida amma ba kan wannan maudu'in ne karka sauka ya zan sauka ma daga maudu'i ai baya daga hmm. eh ice ya tambaye shi ne akan mutanen da suke zama suke karanta alkur'ani da Allah suka suke karanta alkur'ani wani abu ne mutanen suke in suka zauna za su karanta alkur'ani ya karo ah, bayan sun gama karanta alkur'anin sannan ka gani su yi mai thumma yunshadu lahum shi'r sannan kuma sai a zo a fara rera musu bege shi'r bege ne eh? eh sai a zo a rera musu waƙoƙi shine duk Hausa ce duk ma'ana ɗaya ne bege ke duk abu ɗaya ne yawwa to za su zauna za a fara musu farkon almutabadir ila zihin mutumin da suka zauna suke karatun alkur'ani sai kuma aka ce aka zo za a yi musu bege da Allah begen me za a yi musu shinkafa a to ai wannan shi za mu tambaya yanzu ba za ka tambaya ba ko wayannan da aka zo an musu begen kuma sai a dauko ki mm. na yi shin za a iya zuwa a zauna tare da su saboda za su karanta qur'ani a duba qur'anin a zo a zauna sai ya ce wannan dala ce saboda wannan kiɗan ya ce wannan kiɗan asalinsa mutanen mabiya samiri su suka kirkiro shi na ce da kai wannan kake fahimtar tijjaniya game da kiɗa to ni ma ina tare da tijjaniya a nan shine amsa ta wanda amsa ta <laughs> sai kuma idan kana son zaka ci gaba da tara can. Allah masani amma Allah ya sani iya fahimta da abin da na gaya maka kuma fahimta ta kenan to masha Allah shikenan za mu wuce wannan mal anas masha Allah ah abu na gaba hmm. me ka akan mal abdul jabbar game da abin da ya yi na cewa shi yana gyaran hadisai ne eh. kuma kuma shi yana so zai gyara addini ne shin ka yarda da kalubalantarsa da aka yi cewa abin da aka yi abin da ya yi ba daidai ba ne wanda suka kalubalance su suke kan daidai? To a ƙarƙashin wannan ita ma ina tare da fahimtar da tijjanawa suke akan ta su ma. ina tunani ka san cewa mas'alar ta shafi duk ɗan kowace firka ko ka shafi kowace matsayar ta dalilin da yasa da nace da kai matsaya akan ta saboda akwai eh. manya-manyan shehinan tijjaniya sun yi ba ba sun ta kuma Kano take kaga mu da muke Kano zamu fi kowa sanin abin da yake da akwai eh, na farko ke kaga abin da nake son ka dinga ganewa fa magana ta ga wasu fa'in 'yan hmm. tijjaniya ne ga alaƙa da take tsakanin da su ta yadda nake kalubalanta sakan wasu abubuwan amma ga wani guri mun da su ina cewa ina tare da su wannan shi eh, ne abu na biyu Abdul Jabbar hmm. kotun da ta yi masa hukunci mun gamsu kotu ce ta musulunci kuma lokacin da zan yanke masa hukunci mun je da aka dinga buɗe littafin a shafa a buɗo risala ana yanko maganganu na malaman musulunci a kansu aka hukunta shi to Allah ta kara kar mu tsawaita kar mu tsawaita saboda lokaci to masha kar mu tsawaita na fahimce ka kana tare da mu hmm. dan tijjaniya kan cewa hukuncin da aka yi wa amala abdulbar an yi daidai tijjaniya suke akan daidai ba wai iya hukuncin Jabbar ba ka wata ka'ida mujmala duk abin da tijjaniya suna a kansa yawwa kar mu dinga sarfa shi wannan cewa zaka fada da da tijjaniya take kan daidai kana kai wannan wani abu ka gane to tambaya ta gaba to me fahimtar ka kan maulidi ba gane ba maulidin annabi da ake yi wanda muke zuwa mu sa kwaikwaye mu sa ah, rumfuna a zauna a yi tarihin annabi eh. ah, a yi karatu rani an gama a yi kiɗa a yi waka na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maulidi ne da ake ko na gari ko ma dai wani iri da sunan maulidi ne fahimtar ka akan maulidi matsaya ta akan sa matsayin Shehu Ibrahim Inyas ne to me ka me matsayin Shehu Ibrahim Inyas Adatul Anam ya ce maulidi bid'a ne a ina Shehu Ibrahim ya faɗa haka

fi annal ilma huwa ilma imamu hmm. ya ce dukkan bid'a bata ce babu bid'a mai kyau eh, shi ne abin da ya bayyana ya ce babu wata bid'a hasana amma a cikin sa'adul anam ah. a risalarsa da aka kawo sai ya ce maulidi eh. babu shakka bid'a ce amma za ta zama bid'a mai kyau in ba cakuɗa shi da abubuwa marasa kyau ba haka yi faɗa na aina ta zama bid'a hasana in ba a can ba aina shehu ya faɗa na faɗa a littafin sa'adatul anam bana tare da littafin a yanzu haliyan tare da ni Na'am. Eh amma tabbas yadda na san akwai suratul Fatiha a cikin Alkur'ani akwai wannan magana hmm. cikin Sa'adatul Anam. La ashukku fi dhalika. Na'am. Yawwa. So eh, na fahimce ka yanzu eh. shi in ya shine yake maulidi bid'a ne. Da bakin sa saboda haka kai kuma kana tare da matsayar ka da tasa eh. kuna kan daidai ko bid'a ne kamar yadda Ibrahim Inyasi ya faɗa amma ba na tare da ice kuma hasana ce domin a cikin tafsiratul anam ya kora samuwar hasana eh. amsa ta game da da tawassuli da annabi mm. ta fuska guda biyu na'am Fuska ta farko. Kana yin tawassuli da shi ka riƙe shi a matsayin tsari wanda zai sada ka zuwa ga Allah. Kai tawassuli da shi zuwa ga Allah ta baraka ta'ala ta hanyar yi masa biyayya. Wannan tawassuli. Ba haka ba, ba haka nake nufi wato. Eh, afwan. In dai wannan shi ne, in dai wannan shi ne. Ai ba zai yi in zan ba amsa kuma kai zaka ga amsar da zan bayar ba eh Wato eh, shi kenan afon afon. yana amsa sunan tawassuli kamar yadda eh, shekul sami taimiya ya ambaci wannan a cikin ka'idatun jalila fi tawassuli wal wasu cewa wannan hanyar tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko kenan mm, ittiba'i kenan ko wa almutaba abin manzan Allah sallama eh, ko ne da za ta sada ka zuwa ga Allah kai tsaye haka ne almutaba haka na biyu tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yiwuwa ta hanyar roƙon Allah ka ce ya Allah ina tawassuli da ƙaunar da nake yi wa manzan Allah kamun kaza domin ƙaunar manzan Allah ibada ce don haka ibada gaskiya ne to wannan guda biyun sune abin da na gamsu da su a matsayin tawassuli da annabi dalili na guda ɗaya kowannensu ya ingala manin zai tabbata ya zama shi ne zai tabbata ka gane <laughs> abin da kake da shi ba lallai ya zama shi fa zan faɗa ba amsa ta ni na san amsa ta kai ka faɗa ta fi aikin jarabawa na jako zan amsa tambaya shi ne yau yin wannan na eh. dan na kawo ai na ce ba Nan riwayar da ta zo masa ta tawassulu bi jahi hadisin mawdu'i ne ba lallai ya san cewa ba ne, shi ne littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam don a tabbatar maka da cewa ilimi yakan bayyana ga wasu mazajen ya buya ga barin wasu aka rubuta maka aka sai dina abubakar inda aka ci gyaran sa a fatawa a aiki shi kenan yanzu yanzu malana afwan saboda yanayin lokaci yawa na gamsu daman waɗannan tambayoyi Eh. na yi su ne saboda kamar yadda na gaya maka a farko abokin zamanka usman mai dubun isa ko abokin tafiyarka cikin lamarin addini wanda eh, kaga yanzu mun tattauna da kai kuma al'umma za su gane matsayarka da matsayarsa akwai misali inda kuke da bambanci da eh, inda kuka saba da sauransu inda kuka yi daidai to eh. dama wannan shine kawai saboda ni in zan magana da kai in san da wa zan yi shi eh. in zan yi magana da shi in san da wanda zan yi to Allah ya bamu dacewa ina godiya Allah ya saka mu alheri kaga kashi ina da dan tsokaci guda daya to na'am yawa a da akwai wata fahimta da ya kamata mu gyara ta to fahimtar nan ita ce tunanin cewa wane yana da fahimta iri kaza ta hmm. saba da tawani to bai halatta hmm. a gansu tare ba eh wannan ai cikin littattafan yana kowa tsaurara wannan zama wani wannan fahimtar kuskure ce malam sani kafin ga abokin malam abubakar mahmudu goma ne to a cikin wannan zamu tattauna wannan matsalar da nau'in alaka da take alaka ta addini alakar addini babu wani bangare da ya fi kaurara kar a yi alaka da wanda yake mai aikata bid'a kamar manhajinku na salafiya akwai littattafai da yawa eh, alakar addini misali a ɗarikacin babu inda aka ce duk wanda ka san munkiri ne ka guje shi yadda za ka guje wa kura kuma ai a littattafan ku akwai fiye da wayannan maganganu wannan cikin ne ku nake ga kan wannan fahimtar kula sai ka ah, gyara domin idan aka ce wani da wani za su yi ba in aka ce da wani da eh. wani ka tsaya idan aka ce yau an ga wani da wani cikenan sun zama mun mutunan mm. shehu ibrahim da kafirai da yawa mm. nan sai mu masa hukunci mu ce ya zama su Eh, amma da shi bayan zai da alkur'ani cewa shi ba yake zuwa ta kai da shi ya rance da qur'ani baya tare da kowace firqa oke yanzu ba zai yana tare da kai da kowace ba shehu yana tare da da muka ganshi da su yayi hoto tambayar da na maka ai na tambaye kafin kai mun wannan mun haɗu akan wata matsala eh. baya nufin ina tare da kai a cikin komai to ai shi in kai ne kake da wannan fahimtar shi ya rantse da alkur'ani cewa baya tare da kowace firka ai da hausa magana kuma na san ka gani ai da hausa eh? kai ma ba haushe ne ah, yanzu ba na tare da tijjani ba na tare da tijjaniya wallahi ba na tare da mm-hmm. amma a yanzu na karanta eh. ka guri kuma na ce da kai ina tare da su anan baka gane hausa yanzu ai ma hausa kuma sai amma tafsirin hausa a'a aka rama kallawo ai hausa kuma ai tafsirin hausa malam eh. bana son mu kare da kusuma. eh eh, eh, eh saboda saboda irin wannan alakar ba daidai bane ba ta tsinke saboda hmm. kusan hmm. hidima ce duka aka hada a cikin da'ira ta addini ana tafiya tare ina ganin idan aka aje alaka ta la'alla na ga wani abu naka ko a waka ka ko a wani abu da zan iya tsokaci ko shawara zan iya kiran kan ce malam Barhamun gombe na ji ka ce kaza a wakarka ina madogarar ka akai ni ko fahimta ta kaza nan kuskure ne mu tattauna wannan ba wannan ko ba matsala bane da mu cikin addini ai amma dai wanda ya tsaurara shi ya tsaurara da kansa ya ce wanda bi ya tsaurara ya dafa alkur'ani ya ce baya tare da kowace kirka. ba na tare da kowa ya tare da kowace kirka. Eh. a hausa na ce ba na tare da kowa yana nufin ba za a taba gani na da shi a zaune ba eh ai abin da ya shafi lamarin addini ai ba za a gan ku tare ba kuwa da ai magana ne na addini amma za ku iya kasuwanci za ku iya sayar da sayarwa za ku iya sayar da sayarwa za ku iya zama ku ta abinci za ku iya za ku iya cin abinci tun da kai